mutanen ɗa'ifa sun kai ma sannan kuma ya umarce ni da in kawo ga mala'iku biyu don ka umarce su da duk abin da kake so mala'iku suka yi ma annabi magana cewa in ka yarda yanzu mu girgije ɗa'ifa kamar ka jefa sulaluwa cikin ƙwaryar masara ko ƙwaryar dawa in ka girgiza ina sun kai to in kana so mu wa ɗa'ifa haka wancan mala'ika ya ce akwai wasu manyan duwatsu na nan gehen makka guda biyu idan kana so dama ɗa'ifa cikin kware take mu cirike waɗannan duwatsu mai leburin ɗa'ifa me ka zaɓa annabi ya yi shiru ya ce allahumma ahadi ƙaumi fa'in na la ya alamuna allah ka shirye da waɗannan mutane don ba su sani ba ba su sani ba ba su san abin da yake su zuwa gare shi ba mala'ika jibrila ya ce lalle laƙar sadaka man ka rahmatan wanda ya kira ka rahmatan lil'alami na lalle ya yi gaskiya saboda haka annabi ya dawo ya zo kasuwar da ake kira Okaza inda ake taron tirfiya na shekara abu lahab da ya ji labari ta nan sai ya yanka ya je ya <coughs> same shi can annabi na wa'azi yana cewa ƙarya shike dan dan uwana ne ya haukace ba ya jin magana mun yi da shi yana duk abin da annabi ya faɗa sai ya bata to dama al'ada in an gama ce wannan kasuwa akan gangaro a yi hajji sannan daɗawa ce to sai aka gangaro zuwa hajji an zo wurin hajji shekara ta goma kenan na can shekara ta sha uku shekara ta goma annabi sallallahu alaihi wasallam ya sadu da mutanen madina guda shidda sun to aikin hajji annabi ya kira wa'annan mutane su shidda zuwa ga musulunci sun musulunta ya bayyana musu yana neman kariya domin makka tabuwa ya zama yana son wurin da zai je ya zauna har ya isar da saƙon Allah annabi sallallahu alaihi wasallam da ya samu waɗannan mutane suka karɓe musulunci a koma suka ce to za mu je mu kira cikin jama'anmu in Allah ya taimaka jama'anmu suka saurare mu to in sha Allahu ka samu wurin zama shekara ta dawo suka sake dawowa su goma sha biyu sun samu ƙarin mutum shidda su ma suka biyo suka gaya ma annabi a haɗu can wurin aikin haji aka zo aka haɗu a nan mina su ma suka musulunta wa'annan suka ƙara jaddada imaninsu sun zan mutum goma sha biyu to da aka gama aikin hajji za su koma shine shekara ta sha biyu kenan sai annabi ya tura musu mai karantarwa shine mus'ab ibn umair tare da abdullahi ibn umar maktum babban ladanin nan na manzon Allah sallallahu alaihi sallam to sun je can sun shekara sun ci gaba da karantarwa a cikin wannan an samu su sa'ad ibn ubada sun musulunta su sa'ad ibn mu'az sun musulunta da sauran sahabbai na madina shekara na dawowa sai suka taho mutum saba'in da biyu maza da uku maza da mata uku shekara ta sha uku kenan ga hijira saboda haka ga fara saukar wahayi da suka to suka yi abin nan suka sanar da manzon Allah cewa za a haɗu a akaba inda an ka saba haɗuwa to daren haɗuwa annabi ya gaya musu cewa wanda ya tashi karyatar da kowa ya ta sama wurin da an kai alkawari don kada kafiran da a tare da su su gane abin da ake ciki ko kuma kahiran ƙuraisha su gane abin da ake yi sun zo sun haɗu wannan ya zo wannan ya zo wannan ya zo ba su daina zuwa ba sai da suka haɗu mutum saba'in da biyar saba'in da uku maza da mata biyu abbas a lokacin yana kafiri bai musulunta ba sai suka tai tare da shi da manzon allah an je wurin mu baya abbas shi ya fara magana yake cewa to ya kuwa mutanen madina wannan dan uwa namu yana nashi addini muna namu amma akan kabilanci mun tsare shi mun kare shi mun ɗauki kowace irin wahala mun jure mu kowane irin bala'i idan kun san ba za ku iya ɗauka teku ku ku kare shi ku riƙe shi to gashi nan gare ku idan ba ku iyawa ku bar shi nan har Allah ya hukunta abin da zai hukunta tsakanin mu da shi da kuma yan uwansa masu keya da shi suka ce mun ji taka mai magana shine Usaid ibn Hudayr daga cikin mutanen Madina ya ce ya manzon Allah ka karban kanka alƙawali ka karban mu ubangijin ka duk abin da kake so mu ji annabi ya tashi ya magana ya ce abin da nake karban mu ubangiji na alƙawali ku bota masa kar ku hada kowa da shi abin da nake ma kaina ni kuma idan na tahi garin ku ku kare ni da duk abin da kuke iya kare matanku da 'ya'yanku da dukiyarku haɗin gama isar da sakon Allah sun kace to mun ji cewa ya manzon Allah akwai alƙawla tsakaninmu da mazaje wato sauran ƙabilu za mu yanke duk waɗannan alƙawla mu ƙulla da kai da ubangijinka amma abin da muke tsoro shine ya zama an yi yaƙi an ci nasara komi ya tabbata ka dawo garinku ka baro mu annabi ya ce babu wannan in na inda kuke na zama naku rayuwa da mutuwa ina tare da ku bisa ga haka an ka yi a ga manzon allah sallallahu alaihi wasallam a kan jihadi a wannan shekara ta fara saukar wahayi shekara ta goma sha uku don haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya zaɓi wakilai goma sha biyu daga cikin waɗannan ƙabilu na madina guda biyu su ne ausu da hazara a cikin hazarjawa an zaɓi mutum goma a cikin ausawa an zaɓi mutum biyu saboda haka sun koma to bayan an gama baya'a sai shaidan kawai tashi ya taratsi ya ɗaga murya ya yi ƙara ya ce to ya ku mutanen ƙurayshawa ga wancan muhammadu can ya ƙulla alƙawali da mutanen madina akan yaƙi da ku kuna nan kuna bacci malaman tarihi sun ce lokacin da shaidan ya wannan ihu har wanda ke bacci sai da ya farka. annabi ya ce shaidan ya yi hali ne kowa ya wace kowa ya sai inda ya yi sun ka tarwatse kowa ya kama gabanai gari ya waye mutanen makka sun ka to sansanin mutanen madina suna tambaya ga labarin da muka ji abdullahi ibn ubay lokacin bai musulunta ba tsohon munafikin nan ya yi ta rantsuwa shi wallahi mutanensa ba za su yi mai zarbabiya ba don haka babu wani abin da ya gudana da wani abu ya gudana da ya sani don mutanensa ba su yi mai zarbabiya an koligai an yi bayan sun tahi sai labari da ya tabbata lalle wannan mu a an kullata don haka annabi ya ce masa habaito duk wanda ya samu hali ya yi kokari ya ta madina wannan ya ta shi kadai wani ya ta da matarsa wani ya taya su biyu wasu taya su uku farkon wanda ya fara hita shine abu salma da shi da matarsa sun hita tare sun kai bakin gari yan uwan matar sun ka bi matar sun ka karbi kita da ƙarfi dangi ne sun ka bi shi sun ka karbi yaronta to shi bai tabuwa don gabjejen mutum ne in ka taba shi yanzu in ya maka maka dundu sai ƙasa saboda haka shi kan sun rabu da shi ya wuce an ka dawo da ummu salma aka ɗaure ta a ɗaki ba ta da aiki sai kuka bayan kwanaki dai sun haga za ta mutu sun sake ta ita ma ta kama hanya to bisa ga haka sahabai sun ka tsiyaye sun ka ta sama madina to sai manzon allah abubakar ya yi niyya ya hijira annabi ya dakatar da shi sayyidina umar radiyallahu an radda zai yi hijira sai da ya bari rana ta yi hantsi ya duk mai karyawa ya hito waje ya karya ya hito yadda ya ɗauro mana ta sirdi ya yi wanka ya shaho mai ya shaho turare ya yi alwala ya toye ɗawafi ya zagaya ka'aba so bakwai yadda ya yi sallah sannan ya hau dokin ya hau rakuminsa ya tsaye ya ceto ga garkuwa bayansa ga baka ga tindimin kwari ga mashi dogo ga takobi ya ce duk wanda ka bukatan matashi ta zama zaura wanda dukka bukata uwa ta ta rasa ɗa wanda dukka bukata ‘ya'ya ne su rasa uba to zan ta yi madina ya bi ni sai umar ba wanda ya ɗaga kai ya kalle shi sai kama hanya ya ta tahiya haka aka yi da sai umar to an ga gari ya tsiyaye sahabbai mahi yawa duk sun tafi madina to ga manzon allah bai tafi ba ya za a yi shine sai aka kira mitin an ka zo can darun na dawa aka kira mitin sai ga wani tsoho shi ko mai farin kai ya zo gincire ɗaya waje tsoho da ina kake ce da na jadu da najadu niki a shekhan najadi tsohon najadu ya ce da najadu ne ke zo ya gincire ɗaya waje to an taru ana shawara ya za a yi wani ya ce abin da za a yi mu kore shi ya garin nan sai wani ya ce to idan ma ha shi ya tahi jama'a za su zo su taru inda shi ke ƙarfi in ya tunkaro mu ba mu yi mai sai tsoho ya ce wannan kam wani ya ce to abin da za a yi mu kama shi mu ɗamre cikin ɗaki har abin da ya riske mawaƙa iri ne ya riske shi ne na tarabbasu rai balmanu sai wani ya ce to ai idan muka ɗaure shi mun san magoya bayan nan nashi in suka ji labari za su yi kuro ko da ƙarhin tsiya su karbi abin su mu yi yaƙi ko ba mu bukatar yaƙi tsohon najar ya ce wannan kam to sai wani ya ce to ga shawara abinda za mu yi tun mu lissafa duk ƙabilun larabawa waɗanda an makka kowace ƙabila ta ba da ƙato guda majiyi ƙarhi da takobi su taru ƙohon gida ne yana hitowa su haushi da sara su sare shi kakaf sai ya zama duk ƙabilun larabawa kowa na da laihi na kashe shi don haka dangi ne ba za su iya yaƙi da dukkan larabawa ba dole su yarda mu biya diya tsoho ya ce kaji dubara kaji shawara wannan ita a shawara duk wata ba ita ba wannan ba shawara ba ce wannan ita a shawara to Allah maɗaukin sarki ana gama wannan shawara yana sanar da manzon Allah da rana tsakiya sai ya hita ya zo ya sami abokar siddiq ya gaya mai ce to Allah ya min izinin tahiya saboda haka da daddare mu haɗuri kaza annabi ya dawo gida dare ya yi radda za a zartar da wannan al'amarin an shiryo kattin sun to sun tsaya kowa gidan manzon Allah annabi na cikin gida sai annabi ya kira sai na ali ya ce ka zo ka haushin hidata ka kwanta ka ɗauki bargona ka lullube zan hita don mu shigaltar da su kas su ga kamar bani nan su hirgita amma sadda duk suka duba su ganka su kashe ka ni in tsira ali ya ce na amsa radiyallahu anhu wa karrama Allah wajha dare yayi lokacin da ya kamata annabi ya hito sai ya hito ya hito ya kama hanya yana ta yana karanta waje alna min baina aidihim suddan wa min khalfihim suddan fa akshaynahum la yusirun ya ɗebo ƙasa ga hannu da cikin gida kamin ya hito duk bacci ya kwashe su ya yana barbaɗa musu kasa ga kai ya hita ko da sun ka walka sun ka ta sama cikin gida su yi sara suka zo suka so suka buɗa sai suka ga ali su ashe shi muke tsaro ina yake su ba sani ba shikenan sun taɓe annabi ya je samu abubakar siddiqu sai suka gangara suka je can garo saur kogon da ake ce ma garu saur ba kogon hira ba kogon hira shine kogon wahayi garu saur shine kogon buya sun ka je can sun ka shiga abdullahi dan abubakar radiyallahu an shi kuma aikinsa shi ya zama musu cid yayi ne makka ya kwana can inda suke yayi ne makka ya kwana inda suke akwai wani bawa na abubakar siddiq shine ibn fuhaira amir ibn fuhaira shi kuma abin da yake yi idan abdullahi ya je dawo sai ya koro tumakin abubakar a biyu sai ya tattaki sawunsa idan zai ta in ya sai ya kora tumakin su je har kusa da kogon ya tattake sawunsa don ka a ga inda yake zuwa yana dawowa har kwana uku kwana uku sun ƙare an gama duk binciken da aka yi a lokacin da kahirai suke bincike sun zo ga wannan kogon da suka zo sai suka tarar da saƙa gizo-gizo kamar ta shekara goma wurin na inda annabi ya bi sun ka tarar da kwankurciya bakin kogo wanda baya yiwuwa a ce mutum ya shiga wannan wurin bai tura wannan kwan ba zannul hamama wazannul ankabuta ala khairil bariyati lam tansuj wa lam tahumi wiqayatul lahi aganat am mudaafatin min ad-duru'i wa an alim min al-udami lokacin da suka zo sun yi zaton kurciya sun yi zaton gizo-gizo akan kogon da khairul bariyati yake lam tansuj ba wani gizo-gizo walanta ba wata kurciya da ta yi kwai wurin wiqayatul lahi tsarin Allah ne a ganat ta wadatar da su an mudaafatin min ad duru. daga sulke abin nunnunkawa wa an alim min al'udami kuma ta wadatar da su daga shiga cikin wata doguwar katanga babu saudaka kwana uku sun cika asma'u binti abubakar siddiq radiyallahu anha wa an abiha ta shirya musu tukudi na guzuri ta zuba musu cikin babbar sarka ta yago majanyinta na yarinya ta ɗaure bakin sarkar annabi ya ce ranar kiyama allah zai musanya mata majanyi biyu a cikin aljanna don haka ana kiranta zatin ne. mai majanyi biyu ɗaya nan duniya ɗaya aljanna in an je aljanna a haɗa mata biyu. da wangan da wancan duk Allah zai mata musanya to sun kama hanya akwai abdullahi ibn uraqi wanda shine kwararre masanin hanya masanin daji wanda an ka ba ranar alkawari ta yi ya taho ya ɗauke sun kama hanya sun ta sama madina wannan babban titi na sabo na yanzu mai zuwa madina daga jidda shine dariqu sahil shine babban hanyar hanyar manzon Allah kenan zuwa Madina wuri hijira ba wagga ta badar ba tsoho hanya ta da wannan express na yanzu shine ake kira dariqul hijira wanda tun daga jidda kana ganin teku haka je Madina to na annabi abi suraqatu maliki almudliji wata rana yana zaune an riga an sa cewa ga duk wanda ya zo da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi da abubakar ko ya kawo kanun su kanun ɗai a ɗebo Kano a toga kuɗin da za a biya to wani ɗan uwansa ya je yawo sai ya hangi annabi da abubakar da shi wannan abokin tayar sai ya dawo cikin majalisa ya ce ai mutanen da ake nema na gansu suraka ya ce kai ba su bane don Allah da wani da wani ne da wani sun tafi yanzu sun ka tafi ɗan raƙumma wai yana kokarin ya yi badalwar da mutane kada a gane cewa don shi ya je ya ci wannan kyautar bayan an ɗan natsu kaɗan sai ya ɗauki doki ne sai ta san masu ya zo a rani kamar da bahaushe ka ce ga ranin allah ga faƙo inda yake zabura ya kai ma annabi suka da mashi sai doki ne ya lume ƙasa sai ya faɗo ya tashi ya hau doki ya yi tsawa doki ya zabura ya kasa cirewa da ƙyar sai da ya kuka ya kira manzon Allah sannan manzon Allah ya wayo sai doki ya hita ya toci ya 'Lahi na tuba na tuba ya manzon Allah ka yi mere ka bani amana ka rubuta min takardar amana dan guzurinsa ya ce gashi in kuna so annabi ce ba bukatar komi gare ka abinda muke so ka dai nuna ma mutane a nan ba komi ka zo ka gani suraka ya dawo annabi ya wuce ya je sauka madina wannan annabi ya zo ya sauka a unguwar da ake ce makoba ya yi 'yan kwanaki nan sannan ya intikari daga nan zuwa madina yana kan hanya kami ya isa madina a ranar juma'a ya tsaya ya yi sallar juma'a ta farko a cikin wani rafi nan ne ake kira Masjid shajara ya yi sallah ta juma'a ya yi hudu ba sannan ya isa madina yana zuwa madina mutanen madina suna tarbo ne kullum ga yanan kullum ga yanan to ya isa kowa na kokarin ya sauka gidansa annabi ya ce a kyale raƙuma ta san inda za ta ta zo ta sauka gidan abu ayyuba al'ansari a unguwar banin jari waɗannan kakannin kakansa ɗin nan ya zo sauka nan abu ayyuba ya ɗauki sirdin raƙumarsa ya sa cikin gida yana da gida sama da ƙasa sai annabi ya ce zai zauna ƙasa saboda masu ziyarta ta yi abu ayuba ya ce ya rasulallah in ka zauna nan ƙurar jama'a za ta bata ma jiki ka dai koma sama annabi ya ce a'a to wata rana da daddare sai randa ta fashe ta ruwa da abu ayuba da matarsa suka tashi da katifa guda tasu suka ɗauke ta suka maka ta cikin ruwan suka danne ruwan har katifa ta shanye ruwa don haka daga baya dai suka yi ta lallashin annabi har ya koma sama to annabi sallallahu alaihi wasallam ya zauna nan farko aikin da fara yi shine gina masallaci akwai wata tsohuwar makabarta da wata gona ta wasu marayu annabi yasa aka yi ciniki aka sayi wannan eh, gonar abubakar siddiqu ya biya kuɗin an ka sare da binnan an ka tone waɗannan kaburbura na mushrikai aka kwashe kasusuwan an ka sake musu wuri an kai lebur ɗin waɗannan ramu an ka sa harsashin ginin masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to an gina masallaci sahabbai waɗanda aka ba sun tashi sun isa madina mutanen madina sun taka rawar gani domin babu wani mutumin makka wanda ya je madina ya sauka gidan wani sai da ƙuri'a don ko taho sai wannan ya ce nawa ne wancan ya ce nawa ne wancan kamar mutum goma sai su kama mutum ɗaya saboda haka sai an yi ƙuri'a to bayan annabi ya zauna an gina masallaci shine ya haɗa zumunta ta musulunci mutumin madina da mutumin makka yan uwa ne 'yan uwa ne na gado ba ma 'yan uwa na addini ɗaya ba hatta mutuwa in wani ya mutu wani ya gade wani wannan zumunta ita annabi ya haɗa tsakanin mutanen madina da mutanen makka waɗanda sun kai hijira har suka taru suka zama abu guda to bayan annabi ya zauna an kai da 'yan watanni shine annabi sallallahu alaihi wasallam ya fara ɗaura tuta ta yaƙi wanda kwamandanta shine hamzatu ibn abdul muttalib da mutum talatin daga cikin muhajirin wanda sun ka fara hitowa samame ko kuma abin da ake cewa zagaye na yaƙi to annabi ya ci gaba da wannan har tsawon shekara goma wanda an yi yaƙi ɗai-ɗai-ɗai har guda sittin ko saba'in da bakwai ko saba'in da shida wanda shi annabi kansa ya jagoranci yaƙi ɗai ɗai har so ashirin da bakwai da kansa daga cikin yaƙoƙin da annabi ya jagoranci akwai yaƙin badar akwai yaƙin uhudu akwai gazotul ahzabi akwai hudaybiya akwai fatuhu makka akwai hunainu akwai khaybara akwai tabuka akwai banul mustalak da dai sauran yaƙoƙi waɗanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi har zuwa cika shekara goma na rayuwarsa a cikin waɗannan shekaru shekara 23 annabi sallallahu alaihi wasallam ya kafa abubuwa na rayuwar musulunci tun daga alif su har zuwa ya daga cikin abin da annabi ya zo da shi kaɗai ta Allah ya zama babu wani abin da musulmi zai bauta masai Allah sannan tabbatar da cewa wannan bauta da za a yi ba abin da za ka yi bautan nan da shi sai abin da shi manzon Allah ya zo da shi shine ƙur'ani da hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda ya bayyana yadda ake bauta ma Allah din ko ya bayyana a aikace ko ya bayyana da magana ko a yi a gabansa yarda ko a faɗi a gabansa shi amince wa'annan su ne ake kira hadisi hadisi ƙauli hadisi fi'ili taƙariri ƙauli taƙariri fi'ili sannan da littafin Allah shine alƙur'ani <clears throat> daga cikin abin da annabi ya kafa akwai bauta Allah shine sallah ita ce rukuni na biyu bayan kalmar shahada zakka shine rukuni na uku azumi shine rukuni na hudu hajji shine rukuni na na biyar to annabi sallallahu alaihi wasallam sallam ya ci gaba da wannan gudanar da waɗannan abubuwa bayan ya je madina ya zauna da shekara biyu allah ya haranta masa hajji da azumi zakka da azumi to shekara ta takwas bayan an ci makka allah ya wajabtar da aikin hajji wanda abubakar siddiq radiyallahu an shi ya jagoranci wannan hajji annabi bai zo ba sallallahu alaihi wasallam abubakar shine amirul hajji wanda aka zo aka yi hajji a wannan shekara shekara ta tara annabi sallallahu alaihi wasallam ya jagoranci hajji da kansa masu tarihi suna cewa annabi ya taho da mutum dubu ɗari da hamsin wasu na cewa dubu ɗari da goma sha biyar wasu ce dubu ɗari da ashirin to allahu alam ko dai nawa ne sun haura dubu ɗari waɗanda annabi ya taho da su an kai hajji wanda ake ce ma hajjin bankwana wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi huɗubobi iri daban-daban na wasiyoyi iri daban-daban kula da haƙƙin 'ya'ya kula da haƙƙin mata kula da haƙƙin marayu kula da haƙƙin shugabanci haɗa kai na musulmi taimakon juna da juna taimakon kai da kai tsare dokokin allah tsare haƙoƙin allah tsare haƙoƙin jama'a haɗa kai wuri guda kula da kai tsare tsafta da sauran abubuwa waɗanda suke masu kama da wannan wadda yake hajjatul wada'i malamai sun rubuta manya-manyan littattafai a kan bayanin hajjin bankwana na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to annabi ya zo arfa an yi arfa ɗin na ranar juma'a yana arfa bayan sallar la'asar an yi jam'i a zahar da la'asar an je arfa an tsaya ana cikin zikiri Allah ya saukar da al-yawma ya isa alladhina kafaru min dinikum fala wa khshaw al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atamamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islama dina sadaqallahu al-azim Allah ya ce daga yau wannan rana wadda annabi ya haji to duk kahiran duniya sun yanke kamna da su rinjaye wannan addini na musulunci ya ƙaryan su don haka ku musulmi kar ku sake jin tsoron kafiri fala ta kar ku sake jin tsoronsu su wa za ku ji tsoro wa Allah ya ce ku ji tsoro na kuma a yau na cika muku addinin ku na cika muku ni'imata na yarda da wannan musulunci ya zama addini gare ku har tashin alkiyama To a cikin wannan darussa da mun ka karanto wannan shine rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Babban abin da ya kamata mu koya a nan shine mu duba larabawa yadda suke kamin zuwa manzon Allah. Amma mu diba yadda musuluncin nan da manzon Allah ya zo da kalma nan ta haɗin kai, kalmatu la ilaha illallah Muhammadu Rasulullah. Wannan kalma da ita ce ita gudumar da annabi ya tarwatsa rarraba. ta ita ce annabi ya dunkule haduwa laraba wannan suka zo suka haɗu tare da yaƙe-yaƙen nan da ina ƙaisawa ina bani kinana ina banu khuza'a ina banu bakari ina ausu ina khazaraj ina rigingimin da ke tsakanin su duk annabi ya kashe wannan ya mai da su shay'an wahidan muhammadun rasulullah والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم أيها الإخوة هل تتأملون هذه الكلمات في هذه الآية محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم هل نحن هكذا؟ هل نحن اليوم على هذا؟ محمد منزون الله وإن أتارد شيء ashidda'u alal kuffar kafirai tsoronsu suke yi ashidda'u alal kuffar masu ƙarhi ne buwayayyu ne fandararru ne kangararru ne alal kufari akan kafirai walakin bai na ruhama ruhama'u bai na masu ta aka tsoron wani tarahun ruka an sujadan yabtahu na fadala min Allah wa ridwana Allah ya ce kana ganin su ruka an sujadan ruka an sujadan ai kasirun ruku wa kasirun sujud masu yawan ruku'i masu yawan sujada me suke nema suna ɗaukaka girma faɗin kai faɗin gaba kuɗi la yabtaguna fadlan min Allah wa ridwana falala Allah suke nema da yarda Allah simahum fi wujuhihim min asari sujud alamar su ga goshi ba tabon sallah ba don kakkate kai ta gurma zakkan kanka ƙasa kana ma a'a shi musulmi da ka san wani arne shekaran jiya amma ba ka da labari bayan rabo ku da la'asar ya musulunta a yau in ka gan shi ka gane ya musulunta da ya yi sujada hasken sujadan nan zai bayyana zai ka ga ko da baki ne za a ga yana kyalli ne asarin ju. zalika masaluhum fit wannan shine misalin su kamin ƙur'ani ya sauka tun zamanin annabi musa sunan musulmin manzon allah haka suke kamin mu zo haka muke huwa sammakumul musulmi na min qablu allah ya kira mu musulmi tun kamin mu zo wa fi haza haka cikin wannan addini da muke sunan mu musulmi allah ya ce amma wa masaluhun fil injili misalin su al'injila ba kamar misalin su a taura ba akwai bambanci a cikin linjila yadda Allah ya kira su eh kamar sal ka zar'i kamar kai ne ka je ka ɗebi ƙwarorin dawa guda biyu sai ka shuka su a wuri mai kyau mai taki ƙwara biyu sai ka shuka a taki a karaja ahu zai hitar da ƙwara biyu ka shuka nawa zai hito biyu amma bayan sati hudu ku. za a ga tana ta ‘ya'ya ba dawa ba ce za a gan tana ‘ya'ya masalul lazina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habatin ambata sab'a sanabila fi kulli sunbulatin mi'atu habba wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim saboda haka yana kafa sayu yana hitar da ‘ya'ya fa'azarahu laza fastawa ala suke sai ya zo ya ‘ya'ya gehe sai ya karfafa shi sai ya kauri ya miƙe ya cinkoso ya a kan tushensa yujibu zura'a yana ba masu shuka shawa manin lazi zara'a Allah suna ba Allah shawa Allah ya yi musu wannan sifa liya giza bihi mulku fara Allah ya yi wa al'umma annabi haka don ya ba kahirai haushi shin yau muna ba kahirai haushi ko suka ba mu wa'adallahu allazina amanu Allah ya yi alkawali ga waɗanda suka yi imani wa amilu salihati suka aiki na ƙwarai minhum daga cikin al'umma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam magfiratan wa ajran azima gafara da lada mai girma ausu da khazaraj kamin zuwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shekarar su 120 suna fada ɗayan dattijo guda ne da ausu da kazara uwarsu guda ubansu guda ausu ya yi ya'ya hazara ya yi ya'ya ya'yan nan suka zo yahudu sun ka hada su fada suka yi shekara ɗari da ashirin ɗari da ashirin suna yaƙi da musulunci ya zo ya ɗunki wannan baraka kuma ta ɗunku har tashin alkiyama ba ta sake wannan ɗunkin bai tashi ba a wata rana akwai wani ba yahudi ana kiransa shasu ɗan ƙais kamin annabi ya kore su da madina yahudawa suka zo suka tarar da waɗannan mutane sun haɗe wuri guda ana ta labari zaddaɗi sun game sun zama abu ɗaya sai ya ce tun da mutanen nan suka haɗa kai to ba mu da sauran zaman lahiya sai ya je yi haya wani yaro mai baki kamar gidan rediyon bbc ce ka je ka tunatar da su yakin bu'asa yakin bu'asa wani yaki ne wanda Allah ya taimaki manzo Allah da shi da aka je yakin bu'asa duk wani tsoho wanda ya wuce shekara arba'in bai dawo madina ba an kashe shi can wurin yakin nan duk wanda ya wuce shekara arba'in ya mutu wurin yakin bu'asa sai tsoho biyu daga abu amiru arrahibi sai abdullahi ibn ubai su ɗaya aka bari wanga yan musulunta wanga kuma Shi ne wanda ya gina masallacin nan masjidul dara su ɗaya an ka bari to wannan bayahuda ya je tunatar da wa'annan mutane yakin bu'asa nan take sai ga rigima ta tahi sai zage-zage Kai ne kaza kai zage-zage sai wani ya ce ai ba zagi za a yi ba an yi dambe an gama ce wannan duk maganar banza ce in dai ana jin wani abu a ji a ɗauko makami a haɗu bayan gari ana sallah bai hude ya zo ya haɗa rigima sai wani sahabi ya saɓule jiki sai ta faɗa ma annabi annabi ya zaburo sallallahu alaihi wasallam yana ta yana jan faɗa musu abi da'awal jahiliyati wa ana baina ashurikum ayyuhal muslimun abi da'awal jahiliyati wa ana baina ashurikum ayyuhal muslimun za ku koma kan jahiliya gani da raina za ku koma jahiliya gani da raina sai Allah ya saukar da aya kamin zuwa annabi wurin su ya ayyuhal ladzina amanu intudi'u fariqan min alladhina utul kitaba yaruddukum ba'da imanikum kafirin wa kayfa takfuruna wa antum tutla alaykum ayatu llahi wa fikum rasulu wa man ya'tasim billahi faqad hudiya ila siratin mustaqim ya ayyuha alladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum musulmun wa atasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu ya kuwa na kuka ibani Allah ya ce idan kuka bi ƙungiyoyi ko jama'ar da an ka ba littafi kamin ku yahudu da kiristoci to za su mai da ku kafirai bayan kuna da imani ya za ku kahirta gashi ana karanta muku ayoyin Allah ga manzon Allah tare da ku wanda duk ya rike igiyar nan ta Allah ya rike kalmar nan ta la ilaha illallah muhammadu rasulullah ya rike littafin nan da Allah ya bayar ya rike koyarwar nan ta manzon Allah to wannan ya kama hanya ta kwarai an shirye da shi zuwa ga hanya ta kwarai hanya mai kakka ya ku wannan ka imani ku ji tsoron Allah matuka kar ku mutu sai kuna musulmi ya za ku mutu kuna musulmi wa atasimu bi hablillahi ku kame igiya Allah gaba ɗaya ku rike wala tafarraqu kar ku rarraba to sannan sahabbai suka dawo ayoyi kuma suka ci gaba da bayani har inda Allah madaukin sarki ya ce wala takunu kallazina tafarraqu wa ikhtalafu min ba'di ma ja'ahumul bayyinatu wa ulaika lahum azabun azim kar ku zamo kamar wa'annan da sun kararraba suka sassaba bayan hujja ta zo musu wa'annan suna da azaba mai girma ran da huskoki za su yi baki wasu huskoki su yi fari saboda haka in muka duba abinda maulidin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake karantar da mu kullum mu yi kokari mu tuna aikin da manzon Allah ya yi manzon Allah ya zo ya haɗa kan al'ummar duniya ta musulmi manzon Allah ya zo da rahama ga dukkan duniya kahiri zai samu rahaman manzon Allah nan duniya dabba za ta samu rahaman manzon Allah mu ko mu ne uwa uba mu musulmi mu da za mu ci nan mu ci can amma da sharaɗi mu zan mun yi koyi da manzon Allah laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarju Allah wal yawmal akhirah wa zakara Allah koyi mai kyau ya tabbata gare mu ga manzon Allah ba wai mu taru mu ta karanta addu'o'i ana guda eh an wace wance yana gaba da dan uwansa bai bari wance yana gaba da dan uwansa bai bari wance ya tara ya ki taimakon dangi ya koma wani wuri ya ki taimako ya ki kula da ba dan uwansa wannan kokari yake kullun sharri ya horma dan uwansa wannan ba musulunci bane mai yin haka ba ya shiga aljanna laysa minna man la yarhamu sagirana Wai wa Kabira na? annabi ya ce duk wanda yake bai tausaya ma ƙananan mu bai girmama manyan mu bai tare da mu man gashe na falaisa min na wanda duk kai mana magudi bai tare da mu in ji manzon Allah mallam ya hatamma bi amril muslimina falaisa minhum duk wanda bai damu da al'amarin musulmi ba ba a cikin su don haka ba wai mu taru mu ta addu'o'i da karatu da wane ne a'a Allah madaukin sarki baya kallon maganar bakin mu Allah bai kallon rigan mu Allah bai kallon cikin mu walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum me ka aikata mi a cikin zuciyarka me ka faɗa mi ka aje ma zuciyarka ya na amanu lima taqul littahi ne mai bayanin mustalahul hadith a cikin kashedin da mai littahin ke yi akwai wata kungiya wadda an ka kawa wai ita jama'atul qur'anu an kafa ta indiya su ne aka samu wani zandiki wanda ake kira halifa rashad wanda daga irin wannan ra'ayin ya ta ya hayyace shi manzon Allah ne wanda aka yanke mai hukuncin kisa a indiya da masar ina je america an ka kashe shi can aka samu waɗansu musulmi sun kai mai shiga burtu sun ka je sun ka dace shi a america khalifa rashad ya yi da'awar cewa shi allah ya aiko shi shi manzo allah ne a cikin magana sai ke cewa ai allah ya ce ya cika annabta amma bai ce ya cika manzanci ba saboda haka shi manzon allah ne to akwai kane kaduna kane yana nan ya bayyana kaduna wani mutumin okari ka ku da ra'ayin waɗannan mutane zandiƙai ne zandiƙai ne sun ce mace in tana, tana haira ta yi azumi ta yi sallah ko mijinta ya take ta wannan ya saba ma shari'a dukkan annabawan da allah ya aiko Dukka annabawan da Allah ya aiko babu annabin da Allah ya aiko cewa a taki mace da haida ko ta yi sallah tana haida ko ta yi azumi tana haida babu babu kuma a cikin kaset ɗinsa yake cewa kiran sallah shirka ne saboda tsabar jahilci wa in ka ce ashhadu an la ilaha illallahu in ka ce ka ce ashhadu anna muhammadar rasulullahi wai ka bauta ma manzon Allah tare da Allah ka ji wannan jahilci to mutumin da bai shaida manzon Allah manzon Allah bane musulmi ne Allah Allah shi kaɗai yake Allah ɗaya ake bauta ma ashhadu Allah ilaha illallah na shaida ba abun bauta da gaskiya sai Allah ba shi a fasara ta da Hausa ba to shi ko ashhadu anna Muhammadu Rasulullahi me a fasara da Hausa na shaida Muhammadu manzon Allah ne to wai sai ce in ka ce haka nan to wai kamar kawa Allah a manzon Allah ya zama kishiya Allah a kaset saboda haka ya ce ba a ikama ba a kiran sallah har wani yake tambaya ta to ya za a yi ya za a yi a san lokacin sallah sai ce to ni da kai mu bincike mu samo hanyar da za a sanar da mutane amma ba da kiran sallah ba to ya jama'a ku diba kiran sallah nan fa tun zuwa annabi madina tun farkon zuwa annabi madina wa aka kira sallah shekara dubu eh, da ɗari hudu da shekara goma sha takwas ana kiran sallan nan amma yau shekara uku kenan da ya yi wannan magana shekara uku bayan musulunci ya shekara dubu da ɗari hudu da shekara goma sha biyar kun ga ya ci gyaran manzon Allah ya ci gyaran sahaba annabi kuma ya ce duk al'ummar duniya sun ɓace duk al'ummar duniya sun ɓace a kase kase ɗin yanzu haka yana na hannuna duk al'ummar duniya imamu malik wannan da za mu karanta history ɗinsa yanzu a takaice abinda yake ce mai imamu makil Michael Buhari ko sunan shi Bitrus suna Arna eh, eh, eh yana gidan yari abinda nake cewa ku saurara maganar da na yi na ce na tabbata yadda imamu maliki yake da magoya baya a afirka na ce wannan kalma da ya faɗa mutum ya ƙarya ne mutum ya je kano ya ce malam aminu kano bitur da kwana lahiya to wani irin imani ne gare mu kano yanzu ba ka shiga birnin kano ka ce ma wannan aminu kano dan siyasa ne ba ka ce ma ka buɗe baki ka ce ka yi kasar ana sayarwa cikin kano kuma kana nan kano ka ce ai sunan sunan malam aminu kano sunan shi makel kai ko garin kace mai makil kana samu wanda zai baki ka balle imam malik ha balle imam malik imam imam malik imam malik wanda yake tun malaman duniya tun malaman duniya duk wani malami wanda kake jin sunansa a duniya to in ka koma daga almajirin malik sai almajirin almajirin mali sai almajirin almajirin almajirin almajirin mali. duk kowace mazhaba Allah ya taimake mu to irin waɗannan haɗarori wajibi ne a irin waɗannan tarurruka amma a wannan masallacin wanda annabi ya yi sallah da abubakar da umar suna baya gare akwai ɗan najeriya wanda yake limanci na juma'a a wannan masallaci a yau kuma idan ka duba cikin tarihin da ake ta al'islamu fi najeriya na sheikh adamu abdullahi an yi lokacin da garin madina shugaban malamai na madina gaba ɗaya ɗan najeriya ne mutumin kano mutumin kano asalinsa daga katsina ya dawo kano shi a shugaban malamai na haramin madani an yi lokacin da mutumin katsina shi a shugaban malamai na garin makka duk malaman da sun ka haɗu da larabawan da hindiyawan da Canawan, da turawan da italiyawan gaba ɗaya wanda a babban malami hadisi tafsiri ƙur'ani bikihu tarihi da duk abin da ka ana karanta wanda a shugaban malamai mutumin katsina ne an yi wannan lokaci wannan shi a danƙon zumuncin da manzon Allah ya zo da shi ranar da annabi ya ci makka da annabi ya ce ma zai harisa baki ne dan uwanmu ya ce ya hau ka'aba ya turo gunkin da an bisa ka'aba yana turo gunki gunki na faduwa da wani balarabe ya daga kai ya hangi bilal gashi baki bisa ka'aba sai ya hoshe da kuka kuka ya ce wannan walakanci da muhammadu ya yi mana abin ya wuce wuri yanzu muhammadu bai ga wanda zai dora bisa ka'aba ba sai baka hankaka eh, eh baka hankaka wa bilal baka hankaka kaga na farko bawa ne an ka yanta kuma gashi baki gashi sama da ka'aba wanda laraba wani ko taba ta bai iya saboda ganin kwarjininta sai gashi sama da ka'aba ya je ya ture ke gunki da sama to zai ce yanzu ba wanda an wato yana ganin iyaka walakantawa don yana ganin abinda annabi ya bai da bambanci da adama kashi a shaha ka'aba Dora bakin mutum sama da ka'aba to ku ba annabi Allah ya taimake shi ya zo ya kau da wannan tunani a cikin jikin larabawa Allah ya kau da wannan ba don da mun ka lalace mutanen najeriya muka zama banzaye ba ko wani an ka kama a makka wani mai laihi an ka kama shi a makka in dan najeriya ya ce a sake shi ana saki ne